asuman ali mantikala dandi furta jino matkan dai no dini furta jai kulgo nanda no kayan kurmi ko kani se kalir mahangana asuman si ay mana im sinten ko kurmi ay gono kwarora ay go kabu kabu no porwani da ni bayno halman ci business fono ne yate da porwani goni se da di aga tabandi lalle ara ay gono gono di kan haraka din wancan kan gayo no aidi ai cele kulgo koy ir koy danga bonara a daise aidu aibun wani kan cina su maniye ka ngai wana kwarara a furo kabu kabu muradura kun kabu kabu ngono agate zamani kan kabu kabu diningo bisin se kurmi ai cin kai dile yan sambu ka koi malamville ai wai kabu kabu nan kan gabo gono ka to sun kala ai ne bun nan gubun bodai ya dinga alhamdulillah no ai gici ane kan kurum ko yawo sandai bumbo da no gara din sai bumbo da no a gona jin dan furta ga kai yan ganda niya im ko ya more mu kan aigi ni ka te borase akwai yamo kani da kaci nan gundan nur kaina niga in kunnen kan gaba ni bondo ri foke zani koi zama ce kino ni kani mun ci Allah bu ne mun ci an kwara dole no ni ir irko mino akan ni ka ce ci ni mai asuman higi kuna akan wanda hinka ya dirmo no izita ki babu no ton kunday asman agonagin ga almiyalo jare irkoi bonora